ya abu na mai nauyi wanda ka musafir sai na yi kayan to dole a bari ka dawo kai amma in tun harko tun ga kan maki an rubuta ba a da al'ada dole ka shirya da mutanen ka haka ne kamata tun ga kan maki a rubuta wa mutum wani na ka tsara shi na iya kafa ko a kan hakki ba haka ka zo kawa ko shi a daidai ba ka zo ka ji abin da ba wanda sai da ya zo ji abin da ba ka shi a da wannan ba dole sai ya kafa sai na yi wata shi ke wata ko ya su ko ko ya dau lokaci to dole yan abin na da nauyi ba nan ne na ba da kullum wata kira da kuma mu da duk abin da ka bukata su an yi kai don su an lura to wani hukumu abin da a hukunci shari'a na su buta shi a yi kwata a bashi a ba shi jawabin kara walar bul ajala a samun ajin wa wanda ya nemi sai an ba shi rana don ɗiba mai ajali abu mai sauƙin bayani lima ƙasar kila don wata manuha kila sun ya kai tsaye shawanci nauyoyi ko sun ya kai zoya zuwa ta hanya a kai da shari'a an ka mai kuma an ka gano gare to yanzu ba ku ana hana shi a ce kai yanzu haka ba da hankali wanda yanzu na shawo su mayau da za sun kace in ka zo ce ka wakila wani aure yake za ba a hana shi wanda sai an ba shi time ba shari'a ta ba a bisa wani ba ta akwai safani ke da ta shi kubo ta tsawara, rafin ta kara in kara ta yi rafin ta sun ba guda ba wa usmul malik ko girman dukiya abin da aka kara zama yawa yujibu taqayyida lil maqal ya wajabta dole sai an kayyade wannan kuɗi jawabin nan na kara a sa shi cikin record rubuta zaka alƙali ya tsanci amma yan abu na da sauki wanda za a raba gaba da yanzu a shi a an kai sai haka za a kula da sai shi hukunci sai sai ba sai ya rubuta ko sai an aje amma inda a ta yi rafu ba haram da ta binne ta da shi kuma ba ko ko dukiyar na da yawa ta dota wata ƙasa na nan wata na nan wata kuma sai an rubuta kuma an ka rubuta ya rekod cikin rekod ba ga fa'al ɗin da shi kuma abin nan da cikin fa'al da ya rekod ne cikin rekod لأنهم من رب الإنسان والنبات بالأحكام لا تتعرف وليه تتعرف ناشئ الإنسان كما يا أحد عندي suna fara ba kuma ce ba haka ce amma an ga rubuta an gari wa haiku mal amru hafifun bayyinin amma inda al'amari yake mai sauki kuma bayyananne shari'an na iya karuwa yau to ka kalli da barin kayyadewa ba sai ya yi rikokin ba amma ya fasu yana cikin abin da an kasa a rubba kaulin don da yawa zance kana yadda a raba ya isa hana da fahimta bin da magana min shitabi da rubutawa akwai magana da faɗa ma baka da baka ka ta gane cikin suka suka rasa to wannan sai da saurara kai sai da kuma nan ku ما علمكم يلقوا الخبط فيه على كل مكان ما لم lokacin fi an bi il adadi ayarwa inda kayan ya tsarkaki sirri muhallin hukunci inda ba muhallin hukunci ne ba alƙali ta yaso wani gari da ba nan kotu ne take ba inda bai da jeri gashin amma sai ga wata wasu ba tsakanin waɗanda cikin hurumi ne su amma shi inda yake babu hurumi sun suna iya amsar kara kuma ta ya takan ma hali da mutanen gari ne don sai su masu kawo sai na iya sauraron sannan shi na iya shiga